Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. wasu tagwayen hare-haren kunar bakin wake da aka kai a birnin homs da ke yammacin siriya jiya asabar sun hallaka mutane 42 ciki har da wani babban jami'in leƙen asirin tsaron ƙasa ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a siriya ta ce mahara da dama ne suka tarwatsa kansu daura da hedkwatocin hukumomin leƙen asirin tsaron ƙasa da kuma na soji wata ƙungiya mai alaƙa da alƙa'ida ta yi ikirarin kai har-haren da kuma wasu mayakan inda ta ce wasu mayakanta ne biyar suka afka ma wasu gundumomi masu tsananin matakan tsaro a tsakiyar birnin na Homs. Birnin ya kasance ƙarƙashin cikakken ikon gwamnati na kusan tsawon shekaru uku. Bashar Al-Jafari, wani jami'in shiga tsakani a madadin gwamnati, ya gaya ma manema labarai cewa yana ganin an kai harin ne da nufin kawo cikas ga shirin tattaunawar zaman lafiya da za a yi a Geneva. waɗannan hare-haren bama-baman da suka ɓararraka birnin homs wani saƙo ne na 'yan ta'adda kan shirin na geneva kuma muna shaida ma kowa cewa an gane hakan kuma wannan babban laifin ba zai wuce ba ba tare da wani martani ba a cewarsa jami'an sojin iraki sun ce dakarun da ke samun goyon bayan amurka na fuskantar matukar turjiya yayin da suke daɗa dannawa cikin rabin sashen birnin mosul daga ta yamma wanda shi ne kaɗai wurin da ya rage a hannun isis a iraki laftana kanar abdul amir al-muhammadawi yana wato ya gaya ma kamfanin dillancin labaran faransa cewa da dama daga cikin bataliyoyin da suka kwato filin jirgin saman musul a yanzu suna dannawa zuwa tsakiyar birnin inda suke fatan sake ɓato ƙaramin ofishin jakadancin turkiya da kuma sauran gine-ginen gwamnati daesh wato isis na amfani da gidaje cike da farar hula a matsayin garkuwa a cewar al-muhammadawi ga kafar labaran ta afp mayakan sun kuma shiga cinna wuta kan tituna don ɓadda sawu kuma sun shiga yafa zannuwa a saman matsatsun hanyoyin da suke bi a cikin birnin saboda kar a hango su daga jiragen sama na sintiri kafar labaran urdawan iraki ta bayar da wani rahoto da safiyar jiya asabar cewa an kashe ɗaya daga cikin mai aiko mata labaran yaƙi yayin da take tura labaran yaƙi daga masul to karfa a sha'aba ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Shirin shugaban Amurka Donald Trump na ware dala tiriliyan ɗaya don gyara madahun gudanar da harkoki a ƙasar shine abin da gwamnonin jihohin ƙasar za su fara ja'a a kai yayin da suka taru a birnin Washington don tattaunawa ta kwanaki uku. Sauye-sauye a ɓangaren lafiya da ilimi da yaƙi da kwarmata bayanan yanar intanet su ne batutuwan da za a fara ja'a a kai a yayin tattaunawar ta shekara-shekara ta gwamnonin dukkan jam'iyyu ƙarƙashin ƙungiyar da ake kira national governors association nga gwamnan jihar california jerry brown ranar juma'a ya bayar da sanarwar ware dala miliyan 337 don tunkarar ambaliyar ruwa da sauran matsaloli na bazata bayan fargabar da ta biyo bayan fashewar da wata babbar madatsar ruwa ta kusa yi a saboda cika al'amarin da ya tilasta ma mutane wajen dubu ɗari biyu tserewa daga muhallansu a nan amurka an zaɓi tsohon sakataren ma'aikata tom perez a matsayin sabon shugaban jam'iyyar damakarar jiya asabar inda aka aza masa nauyin sake gina jam'iyyar da ta galabaita bayan cin zaben da ɗan republican donald trump ya yi perez wanda ya yi aiki ƙarƙashin tsohon shugaba barack obama da kuma ɗan majalisar wakilai da ke wakiltar minnesota keith ellison su ne suka kasance na gaba-gaba a takarar perez wanda shine ɗan jinsin latino na farko da zai riƙe wannan mukamin ya ci zaben da ƙuru'u 235 akasin 200 a fafatawar da akasari ke ganin an yi ne a fakaice tsakanin tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa hillary clinton da babban abokin karawar ta bani sanders nan da nan bayan zaben sai paris ya nada elisa mataimakinsa kuma mambobin kwamitin zartarsuwar jam'iyyar sun amince da naɗin ellison da ya yi perez wanda ake masa ganin ɗan gaban goshin 'yan wato jigajigan jam'iyyar iyayensa baƙaƙen fata ne masu ruwan latino wato dominican da suka shigo ƙasar shine kuma shi kuma ilisan wanda mai ra'ayin sassauci ne shine musulmin farko da aka zaɓa a majalisar tarayyar amurka ƙasar pakistan ta bayyana jiya asabar cewa ta shiga tattaunawa da afghanistan kan batun kafa wata 'yar runduna ta haɗin gwiwa ta yaƙi da ta'addanci da ke damun ƙasashen biyu wanda akan ƙetara kan iyakokinsu ana aikatawa kuma duka ɓangarorin biyu za su ɗau matsayi a hukumance mako mai zuwa. Sartas Aziz mai baiwa Firaminista shawara kan harkokin waje ya gaya manema labarai a Islamabad cewa zai ƙara tattaunawa kan wannan batu idan ya gamu da ministan harkokin wajen Afghanistan Salahuddin Rabbani. a bayan fagen taron yankin wanda za a fara yau dinnan a islama wato yau dinnan lahadi a islamabad ya ce rabbani ya tabbatar masa cewa zai kasance a wannan taro na kasashe goma na tattalin arziki tare da wasu manyan jami'an afghanistan aziz ya kara da cewa kasashe biyun na daukar ta'addanci a matsayin bala'in da ya shafe su bai daya da haka sun amince su haɗa kai wajen tunkarar al'amarin shugaba donald trump ya nuna ba zai halarci liyafar cin abinci ba da kungiyar masu wakiltar gidajen jaridu a fadar white house da akan yi na shekara-shekara wadda wata babbar liyafa ce da shugabannin ƙasa sukan halarta saboda muhimmancin ta a siyasance saura watanni biyu a yi wannan liyafar to amma tuni trump ya ɓarko labarin cewa ba zan halarci liyafar cin abinci ta kungiyar wakilan gidajen labarai na fadar white house ba ta wannan shekarar ina ma kowa fatan alheri da kuma fatan daren cin wato cin abinci mai kyau labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Yau shirin zai yada zango ne gaba ɗayansa a jihar Katsina, wadda tun lokacin da ta karɓi ragar mulki daga gwamnatin babban jam'iyyar adawa ta PDP. Kawo yanzu bata gudanar da zaben ƙananan hukumomi ba. Domin jin dalili da kuma matsayin sauran masu ruwa da tsaki a harkar zaben jihar wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa ya tattauna da mutane daban-daban akan wannan batu. Da farko dai Zaharaddin din ya sallama wa ofishin shugaban hukumar zaɓe ne na jihar. wanda idan ba manta ba a cikin shirin da ya gabata muka fara kawo muku kaɗan daga cikin dalilin da ya zayyana wa zaharaddin ɗin kuma akan wannan dalili ne yau za mu ɗora domin ko shugaban hukumar zaben na jihar katsina malam ibrahim bako malumfashi ya ce rashin kuɗi na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa aka samu tsaiko a wannan zaben sai allah ya kawo mu wani lokacin da gwamnatin ta shigo kuma abinda gwamnati ke samu ya yi rugurgu ba ma ya kasa ba ya yi rugurgu shi zaɓe kuma wani abu ne wanda baka iya yin shi dole sai da kuɗi ka gani akwai abubuwan da dole sai an yi sai an yi ballot paper sai an yi menene da sauran katattaka da sauran forms da sauran menene duka kuma duk in yanzu kana da jam'iyoyi sun kai ɗari kowanne dole suna ciki ka gani kuma kowace sai an mata irin abubuwan da take to kaga ba karamin abu bane to wa'annan shirye-shiryen sai ake zaɓe za mu zaɓe insha Allah kuma yanzu kusan ma mun kai ƙarshe na wajen shirye-shiryen abu kaɗan ne suka rage to kuma ba ma wa'annan abubuwan ne suka rage ba actually kotun da su 'yan adawa suka je yawwa to kaga yanzu mu muka ce za mu yi su suna cewa ai sun yi zaɓe kuma abin da suka kai kotu cewa zababbin camomin su suna nan ko kuma kawun sulolin su suna nan saboda haka kaga in muka yi zaɓe kaga kotu na iya cewa bamu da hujja saboda ana kalubalanta cewa ma wa'anda aka cire din har yanzu ma suna nan bai kamata a ce an cire su ba baka yin baka baka sa ma ciwo gishiri yanzu sun kai kotu suna kalubalanta wannan kai yanzu ka zo kai zabe zaɓe dan kana ga dan yawwa ba kotu yawwa ka zo kai zabe zaɓe amma kuma sakamakon wancan kotun da aka yi aka tabbatar da cewa wa'ancan su to wannan zaben da kai ina amfani shi ka gani so dole ka tsaya gudu ya zama clear a san cewa eh wa'ancan hanyar da an rushe su ba kowa to sai ka zo kai zabe don a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali kowa ya wadatu me kuke tsarawa wajen ganin cewa zabe ya zama karbabbe kuma ingantacce ga al'ummar jihar Katsina yawa shi zaben nan dama ba har kawai a ka ake da ka ake yin shi ba akwai dokokin shi ka gani akwai tsare-tsare wanda dole sai an bi su wa'annan dokokin sannan ka kammala da zaben nan bayan haka kuma shi yasa nake cewa wani lokacin aka yi zaɓe za ka ji wata siyasa ko kuma ce wacce iya ta ce ita ba ta shiga zaɓen ba to ni abin da nake gani wannan tsoro ne ai shiga za ku yi a yi da ku Allah ba shi in ba ku gamsu ba sai ku ta kotu to amma kun ban in ma kuna san wai cuta za a yi ka ban macuci abin da ya ga dama ka kai ka ƙara mai gishiri ya samu abin da ya samu kamar yadda kuke cewa zaɓe wani in ma naɗin zai yi kai kai dan adawa ai kai ka bashi ba tunda ka ce ba ka shiga zaɓen to kaga sai ya naɗin shi da ya ga dama to kaga to amma in aka bi dokoki aka bi tsari kamar yadda ainihin yin zaben ta tanada to za ka ba a samu masa muskila ba kuma kamar yadda ke cewa ai shi zabe da an ce da a yi dama duk yadda za a shirya shi doka ce akwai dokar da ce sai ka ba mutane su jam'iyyar nan sai ka ba su wani lokaci bayan ka ba su lokacin nan ka faɗi ranakun da kake zan kai zaben nan ka yi su kuma su yarda da cewa haka din ne sannan kuma su je su kuma su fara kamfen din su bayan nan kai kuma kana nan yanzu kamar duk muna da ofisoshi a kowace lokal gama 34 din nan muna da electoral officers mu za mu je mu ga cewa sun tabbata da sun shirya komi da komi akwai sensitive materials wanda su ba a yin su sai lokacin zaɓe to kaga wa'annan dole sai a rufe amma duk sauran shirye-shirye na tabbatar cewa komin oda komi yana nan da an shirya ka gani yanzu abin da rage kawai in wannan kotu ta karje abin nan lokacin zaɓe ya zo kuma gwamnati na da isassun kuɗi za a zaɓen nan ba sha Allah sai a zaɓe. ko ita wannan hukuma taku ta shirya amfani da na'urar tantance masu kada kura wato katrida ko kuna da wani tsari na amfani da wannan card reader to na farko dai shi amfani da card reader ba doka bace in ka ga dama kai amfani da shi in ba ga dama kai kada ka amfani da shi amma sai dai akwai wani abu da ake nuna cewa shi amfani da shi yana ƙara ingancin zabe to kuma ka san shi amfani da card reader wani abu ne wanda dole sai ka yi tirenin mutane da yawa eh, sai kana da ɗakin da zaka iya wannan abu abin da ake ce ma eh, communication room wanda sai ka yi shi kuma card readers ba kai ke da su ba yau dai a ƙasar nan INEC kawai ke da su to dole in za ka sai ka je ka zauna da INEC kun tattauna sannan kuma su tsara yadda za su zo su koya ma mutanen ku yadda za a amfani da wannan kadiri zaɓe yana da amfani shi abin da yake hanawa yana hana a ringizon zaɓe idan ya da mutum ɗari a akwatin zaɓe so su za su yi zaɓe kaga idan ka samu ƙuri'a a wurin ta kai ɗari da ɗaya ko ɗari da biyu ko ɗari da uku to kaga wa'annan na bogi ne dole a toke su amma kana iya samun ƙasa da ɗari kila wani wanda ya rijista bai zo ba kuma shi a daɗin shi idan aka capture din data dinka, to ko da fingerprint dinka bai accepting ba at least eh, eh, biyo data dinka na ciki an san kana nan kare rijistar to kaji amfanin shi kuma na tabbatar da haka Allah eh, decision ne wanda za mu yi yadda al'amura suka fasance to da za mu iya wannan decision din mu amfani da shi in ni din ya amma ka san kamar nake gama shi ana amfani da shi ne side by side da kuma manual wanda ake so in case of answer ganin yadda aka ɗau lokaci ba a gudanar da wannan zaɓe ba ko akwai irin wasu kalamai da kuke gaya ma al'umma musamman irin waɗanda suke a jam'in adawa domin hankalinsu ya samu kwanciya kwanar da gaske ai bayan ma a gaya musu su kansu su sani ai su suka kai kotu to kaga dole su suke cewa sai an determine wannan kitsin kai ai zaɓe to ɗaya kenan bayan nan kuma mu kaga ai tun da aka zo abin da ya sa ma ga ana tauraron karamin kamin an yi alkawarin cewa ba ma alkawari bane doka ce dole a yi zabe to amma shi zabe akwai yanayin da ake yin shi a ciki inda kana sai zama karbabbe to shine wannan yanayin su muke zama mu kauda chairman akwai wasu jahohi da za ga su ma dai duk kowace jiha tana da irin wannan hukuma ta zabe mai zaman kanta to za ga wani lokaci jihohin nan in za su gudanar da zabe ba su ba da irin kwanakin nan tis'in da aka ce a bada na doka to ku a nan jihar katsina kwanaki an taɓa yin haka a ita wannan hukuma ku a nan gurin ya za ku yi da al'umma idan ma ita hukuma ta ba da abin da doka ba ta yi da shi ba yan adawa za su je kotu kamar yadda aka yi a kwanaki ɗin ko ba haka ba hukuma ta ce ga yadda za ta mutane suka ga su ba haka suke ta suka ce kotu kuma kotu ta tilasta dole aka kara musu tayar ɗin ai abu ne inda aka ce abu doka ne to bin ta shine zama lafiya saboda me saboda in kace ka yi dan son zuciyanka shi wanda yake ganin kai wannan dan ka cuce shi ai ba zai je kwanta ba kuma yana da inda zai je a share mai hawaye kamar yadda aka yi anan jihar kwanakin kai kaga sun je kotu kuma kotu ta sa dole aka kara masa lokacin ka gani so kama za ka rage masa ta din kai ma baka kai maka adalci saboda kasan mutane suna da yancin su je kotu wani tabbaci za ka ba su al'umma waɗanda za su kaɗa ƙuri'un nan na zaben waɗanda za su jagorance su a ƙananan hukumi a wannan zaɓe da ake fata a yi. Da ganin cewa da wannan abu ya kwaranye a kotu za ku zo ku gudanar da zaɓen nan cikin lokaci. Kwanar da gaske. Ai gudanar da zaɓe kamar da ga ka wannan abu ne wanda lokacin ma da ake tafiya kowa san cewa za a zaɓen lokacin amma kamar da gama maka wasu jihohin ni na san jihar da ta yi shekara takwas ba ta zaɓen ƙananan hukumomi amma mu insha Allah ba ta yiwa kuma ko mu nan katsina waccan gwamnatin da ta wuce zaben da aka yi shekara nawa aka kai ayi shi biyar ko ma shida to ka gani to amma duk da lokacin ba a yi korafi ba kuma mu ga dalilan da yasa ba a yi ba kuma kowa san ga dalilan ya sanya to insha Allah ana wa'annan abubuwa na karanyewa zabe na nan ta kuma za a yi shi insha Allah kuma za a yi zabe na fi sabilillahi da kowa zai gani kuma kowa ya gamsu insha Allah to da zaharajin din kuma ya sallama wa shugaban jami'ar PDP Alhaji Salisu Yusuf Majigiri ya fara ce masa ne jam'iyyar ta bar 'ya'yanta ne kawai ke korafin kin gudanar da zaben ƙananan hukumomi bai ganin 'ya'yan jam'iyyar za su fara zargin su shugabannin da yin biris da wannan batu shi laifin ba daga nan yake ba wato gaskiya al'amari shine akan abin da ya shafi ƙananan komi kai ya kamata a ce da sun bar ciyamomi da kansiloli sun gama tenuwar su tenuwar su za ta kare a shidda ga watan Septamba ta hijira ta dubu biyu da goma sha shidda. idan da sun bari da ba su rushe ciyamomi da kansiloli ba da aka yi zaben su a wannan lokacin da abin da ya kamata su bar su su gama tenuwa din su kuma dama ita dokar zaben ta jihar Katsina wadda aka yi zaɓe a karkashin ta ta ba da cewa hukumar zaɓe. Musulmai ta jihar Katsina za ta iya gudanar da zaben ƙananan hukumomi kwana talatin kwana talatin ko tisa'in kafin karewai wa'adin mulkin wannan ƙananan hukumomi. Saboda haka idan da ita gwamnatin ta so to da cikin watan shida na shekara ta dubu biyu da sha shida da wannan watan ne daidai su sake sabbin zaɓuɓɓuka na ƙananan hukumomi babu wani abu. Wannan ta jaza jam'iyyar PDP ta tahi kotu cewa ba wanda zai kori zaɓen mutane sai kotu. sai kawai a ce yau wani ya zo ya ce ya rushe gwamna ba zai ida tenuwar shi ba doka ta zaɓe kan shekara hudu haka doka ta zaɓi ciyamomi al'umma suka zaɓe su akan shekara biyu wannan ya jaza aka je kotu amma da da ba a rushe su ba sai a jira lokacin wa'adin su ya kare sai a yi zaɓe wannan shine dalilin mu na zuwa kotu da wa'adin mulkin su ya kare ba mu da wani abu illa mu shiga zaɓe so mu ba mu da wani matsala illa iyaka hakkin mu muke nema ana ta cewa ko ke kawo tsaiko dangane da gudanar da shi wannan zaɓe na ƙananan hukumi domin har yanzu abubuwa suna a kotu kotu ita kuma jam'iyya mai mulki ta ce tana bin doka da oda ne shi yasa har yanzu bata gudanar da wannan zabe ba me zaka ce da tuni ta gama zaben kana hukumi kamar yadda na faɗi maka da ta bar su wa'adin su ya kare ta yi zabe wajen june 2016 menene tsaikon wa zai hana mu mun hisan ai zaben kana hukumi mun fi kowa san ai zaben kana hukumi ko turin neman haƙƙi ne to me fata ku ga ita hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Katsina baka dora gini bisa me ake ce mai tubalin toka ai wannan hukumar zabe ba ta iya yin wani abu sai an bi doka abin da kenan ita hukumar zaɓe ba a ma kawo wurin ta ba ai bare ta wani bayani to akwai wani bayani na ƙashin kanka matsayinka na shugaban jam'iyyar PDP a jihar Katsina da za ka yi masu sauraron wanda ban tambaye ka to abin da zan ce shine al'ummar jihar Katsina kar su manta jam'iyyar nan ta PDP har yanzu tana nan tare da su to muna fata muna fatan jam'iyyar PDP za ta ƙara haɗa kanta kuma ta ƙara haɗa kanta ta ƙara haɗa kanta har sau uku abin da ke akwai shine in an buga gabas aka ji an tara gabas a dawo a yamma mutane su haɗa kansu watanni kaɗan suka rage a kaɗa gangan zaɓe. to ita ma jami'ar apc mai mulki zahraddin din bai kyale ta ba domin ko ya tattauna da shugabanta alhaji shitu shaibu shitu kuma ya fara ce masa ne shin ina makomar kalaman gona mai cewa duk mai son zaɓe ya je ya nemi mutane. to mai girma gwamna abin da ya ce duk wanda ke son takara ya nema mutane mutane su yi jojin su dauki abin da suke so shi ma daukan shi akai shi sa ka zanna lahiya dallaci in yi magana sai dai mu dauka a madan shi na mutum ina iya yin kuskure amma bai taba yin magana ba muka yi watan din gasken ta wallahi saboda haka wannan maganar da kaji da na. ni ma na gaya maka mun ce duk mai son takara ya je ya mutane siyasa ce za a yi demokuraɗiyya za a yi ta jama'a ce. Mutum Katsina kana ga akwai wani tabbaci da zaka ba su al'umma musamman magoya bayan ku na ganin cewa lallai da an kwarar wannan kara za a dawo a gudanar da wannan zabe. to ina baka tabbas ko ta ce kawai muke jira ta ba da dama ko kuma wancan shari'a da yan suka shigar ta kwaranye so ba mu da problem so muna ba jama'a tabbas da yaddan allah mu dai mu dai saboda abin da muke jira kadai wannan shari'ar da ake abin nan su gama in sun gama sai mu zo mu zanna kuma sai mu tsara itinare sai mu ba da sanarwa to akwai sauran al'umma haka a wannan jiha da take kallon lallai da gangan ne kuka ke gudanar da wannan zaɓe watakila ba ku sau taka doka shi yasa hayan zaɓen nan aka jinkirta shi to su sauran mutane da suke ganin cewa yin zaɓe to yanzu akwai wani kira da zaka gare su ko kuma nuni gare su na ganin cewa ba ku ne kuka hana wannan zaɓe ba doka ce kuke bi ai wani nuni za ni nuni zai ke duk bayan da ka bin ne maka bayani wanda ya ji yake son maslaha ya gamsu fa lillahi To jiya ne aka gudanar zaben kananan hukumomin jihar Gombe kuma an ce zaɓe ya tafi daidai sai dai abin da ba a rasa ba na harkar zaɓe. Don haka ku tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ainihin yadda wannan zaɓe ta kaya. Domin jin ainihin yadda zaben yanzu a madadin wakilin namu na jihar katsina zahardin sani huntuwa da bakin nasa ni madugun shirin ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. ربنا ربنا nabi wa anna wa lana warhamna anta fansurna ala Allah ya saka. irin aduwan da wasu marasa mazo mazauna cikin birnin Maiduguri suke yi kenan lokacin da wani kungiya da ke harkan sarrafa iran shuki suka kawo musu kayayyakin tallafi dubban mutanen da dama ne dai suka fada cikin halin haula'i sakamakon karancin abinci da kuma rashin muhalli cin boko haram ya haddasa ya yayin da wasu ke tsuguna a sansanonin 'yan gudun hijira da gwamnati ta tanadar wasu kuma na fakewa ne a gidan 'yan uwa da abokan arziki wasu kuma na ma kafa garuruwa ne da kansu a wasu filayen mutane da ke cikin birnin maiduguri inda sukan nemi kana su dinga gina bukka don samun inda za su aje kafadar su ko kuma kare kansu daga zafin rana sannan kuma su shiga fafutukar abin da za su sa a baka sai dai yanzu ana dan samun ci gaba na samun taimako daga wajen kungiyoyi masu zaman kansu musamman ma waɗanda na nan gida ne Najeriya wanda bai wa irin waɗannan mutane ƙananan kayayyakin tallafi kamar abin da ya shafi abinci da wuraren kwana wasu har da ma kayar sakawa alhaji ado kifiya dai na ɗaya daga cikin 'ya'yan ƙungiyar da ke sarrafa iran shuka da ke tarayyar najeriya wadda ma suka kawo irin waɗannan kayan tallafi ga mabukata da ke garin maiduguri kamar da ka sani wannan al'amari ah, da ya faru ah, ya shafi kowa da kuma gani kamar kowa ke da gudunmawa muga ya dace mu ma 'yan kungiyar mu suka hada kuɗi domin a tallafawa musamman wanda suka sami wani iftila'i na wannan kwara za a iya bayyana kamar kiyasin nawa kayayyakin nau ka kawo to abin da muka gaba daya kungiyar mu ta hada kudi akalla wajen miliyan 60 kusan za mu iya cewa nan Ah, mun kawo akalla eh, fiye da rabi na wannan kuɗi da muka tara sai dai ganin irin yawan mabukatan da kuma irin halin da jama'a suka fada za a ga wani lokaci an ɗauki tsawon lokaci ana kokarin daidaita al'amura kafin a soma rabon irin waɗannan kayayyaki yayin da wani lokacin ma har akan wawushe ne sunana yakubu deburo ni mutumin borno mutumin biyu ne waɗannan muna da kungiya na masu noma mu muke sarrafa iri mun zo mu taya ku so babu hayaniya in wani ya samu ɗaya ma makwabcinka bai samu ba ku raba so ku yi hakuri to ko me waɗanda suka amfana da wannan tallafi ke cewa ne na yi farin ciki wallahi na ji daɗi wannan wallahi Allah amin amin mun gode mun gode Allah mun gode ba su taimako Allah ya sa alheri Allah ya sa ya mayar mu gidan mu lafiya kamar da me da me aka baki ne su shankafa da su pampas da samu Allah ya sa ka musu garin irin wannan kunci da wahalar rayuwa rayuwa da al'ummar Najeriya suka fada ne dai sa gwamnatin Najeriya bullo da wani shiri na horar da mata sana'o'i daban-daban da ta kudurni aniyar cewa za ta horar da mata dubu goma goma a kowace jiha wanda kuma aka soma da gudanar da wannan shirin a jihar Borno kuma makon nan ne ma dai aka bude wannan taro a garin Maiduguri inda aka zabo mutane 150 da za a horar da su sana'o'i daban-daban a cewar kwamishinan ma'aikatar harkokin mata na jihar Borno Honorable Fanta Baba Shehu kowane state a Najeriya mata dubu goma goma za su amfana federal ministry ministry of women affairs da bank of industry sune suna collaborating su tantance matan nan a koya musu sana'a sannan a zo a basu kudaden nan shine a muka tantance mata daga local government su dari da hamsin muka buda musu za su koyi harkoki na hannu kamar su ne za su amfana da wannan shiri ne wadanda suka rasa su da wanda ma suka rasa su out of the 27 local government da muke da su ai bai wuce guda bakwai wanda suna su ba amma kafin nan muna so mu koya musu sanayoyi abinda za su iya sai hajiya ya gani alkali ita ce shugaban kungiyar gamayyar kungiyoyin mata na jihar borno wanda zaka da suke da zai san kungiyoyi fiye da da dubu biyar. Duka yunkurowa ake ana zaburowa a zo cikin state capital ne. Saboda haka adadin su ya ƙaru Amma kwanakin baya kamar wancan shekaran da ya wuce mu mun je mun kiyasta yaran da suka rasa iyayensu wanda suka rasa uba hmm. za su kai kamar dubu tara haka na yara wanda suka rasa duka biyu su ma dai akalla zai kai kamar dubu biyar. So ina ji zai fi dubu ashirin ko ashirin da wani abu ma haka ai yanzu haka ka zai karu marayu da muke da su. Kamar ku ku mata da kwarsa mazajen ku faɗa kai nawa ne tunda har kina ɗaya daga cikin su ke ma eh ina ɗaya daga cikin su insha Allah dan ni ma mai gida na din boko haram ne ya kashe wane dubu talatin a cikin wanda suke cikin mai duguri ma kadai a cikin wanda suke duguri kadai ba wanda wanda ma ba a san ma inda suke ba har yanzu akwai su akwai su akwai matan da aka tafi da su akwai kuma wanda aka kashe mazajen su suna nan da basu shigo cikin mai duguri ba wannan kawai na cikin mai duguri ne nake gaya maka kwa kwanakin baya ma dai na ziyarci wani anguwa da ake kira shuwari camp da wasu daga cikin 'yan gudun hijira suka fito daga wasu ƙananan hukumomi suka dinga kafa zana a filayen mutane don su samu inda za su dinga ɗaura su. Sanuwa ke ne mai wannan gida? Da ɗakin ki gidan ko? To kamar watan ki nawa mama anan? Yanzu ina da wata kusan uku anan. Na gama yadda kuke gidan kara ne haka gaba ɗaya dukan kuma a cikin nan kun kai kamar kuno ne? Mun kai kamar mu dari biyu haka. Daga nan eh akwai wayansu a wuce. Daga ina kika zo wani gari kenan? Ni da na zo daga Baga ne. To mai gidan ki fa? Yana nan bai da lafiya. lafiya bare iya shiga ya fita ba yana gidan dan uwan shi kuna samun wani taimako nan wallahi ba mu ba ma samu komai muna nan muna tare da wahala sanyi ga yunwa ga ishiruwa ruwan ma wahala muke shi mun fita ma har zagin iyaye mu suke tukuna mu samu guda ɗaya ma mu lallaba sai dan mun samu mun ta taimako mutane sun taimaka mana sai mu samu abin da zamu sayar rawa mu sayar abinci mu ci wannan kaman sansani naku kuka gina waɗannan gidajen karan da kanku kuma da kanmu muka gina mu matan da kanmu ne mu ne muka ja kayan mu to ko shi ma gwamnati gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ya ce ya fito siyawa irin waɗannan mutane. Wayanda suke zaune a gidan 'yan uwa da abokan arziki da gidan haya sun fi miliyon ɗaya a cikin garin maiduguri wayanda ba sa ma zan sanin gudun hijira wanda suna zaman kansu to su na fito sayawa don su ba taimakon da yake zuwa wajen su wannan lamari dai ko kuma halin da al'umman jihar borno suka fada wanda da ke bukatan karin taimako daga kama daga gwamnatoci kungiyoyi masu zaman kansu da ma kokun al'umma don rage irin da al'umman wannan yanki ke fama da shi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice wasu tagwayen hare-haren unar bakin wake da aka kai a birnin Homs da ke yammacin Siriya jiya Asabar sun hallaka mutane 42 ciki har da wani babban jami'in leƙen asirin tsaron ƙasa. wato jami'an sojin iraki sun ce dakarun da ke samun goyon bayan amurka na fuskantar matukar turjiya yayin da suke daɗa cikin rabin sashen birnin musul daga yamma wanda shine kaɗai wurin da ya rage a hannun ƙungiyar isis Shirin shugaban Amurka Donald Trump na ware dala tiriliyan ɗaya don gyara madafun gudanar da harkoki a ƙasar shi ne abin da gwamnonin jihohin ƙasar za su fi mai da hankali a kai a yayin da suka taru a birnin Washington don tattaunawa a wato na kwanaki uku game da abubuwan da suka shafi ƙasar. A nan Amurka, an zaɓi tsohon sakataren ma'aikata Tom Perez a matsayin sabon shugaban jam'iyyar democrat a jiya asabar inda aka aza masa nauyin sake gina jam'iyyar da ta galabaita bayan cin zaben da ɗan republican donald trump ya yi To da ka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya.